Salim, na je na samu inna, na nuna mata cewa ni da kai mun daidaita amma kana jin kunyan ka je ka gaya mata. Ta ji daɗi ta yi murna da wannan labari, shi yasa ta gaya mu baba Lawan, shi kuma ya haɗa komai aka zo aka mai da amu. Adamu, kana da kirki ga wuta na bai kamata in sha ma ka ba ko ba komai kai ma kaga bai manan ka ba shi yasa na baka kanwata budurwa kyakkyawa kaga mata ma fi kyau duk ran da ka haɗa lefi ka zo ka ɗauki amaryan ka ta nan kai kuma ka je inda ka bada sadakin ka ka je ka karbi amarya amma ba nan ba wannan na riga na aurar da ita yau Baraka! Baraka! Kai, ma ina ne kai? Baraka! kai barka janci an daura laure laure wallahi wallahi Iliya na faɗa maka yau ba sai gobe ba Habiba sai ta bar min cikin gida ai gida ba gidan ka bane gida gida na ne ko Iliya wallahi Habiba yau sai kin bar gidan nan wallahi kai kana kallon ka kai baka da bakin da zaka iya yin kai magana na ce kai magana Iliya wallahi sai kin bar gidan nan Habiba ai gidan nan ba gidan ku bane ko gida gida na ne ko wallahi sai sai ta bar gidan nan Iliya ki ne ki ne wuce wuce ki bar gidan nan wuce wuce Wuce sai bakin bar gidan nan Habiba. Tafi. Kai kuma na dawo gare ka. To me zaki ce min bakin kin yi abin da kike so ki? Na yi abin da nake so. Waye gaya maka na yi abin da nake so Iliya? Zan da yi abin da nake so har yanzu ban yi komai ba Iliya. Me aka yi? Ban yi komai ba wallahi. Yawwa abin da nake so da kai buɗe kunnen ka Iliya ka ji ni. Ka tafi ɗaki sauran matsan Habiba ka tarkata su gaba ɗaya ka bi ta da shi gidansu. yawwa in har kana so ta ci gaba da zama a gidan nan wallahi sai an biya ni kuɗin haya kuma bayan ka biya nata ai ni ma matar ka ce ko wallahi sai ka biya mun kuɗin haya lami ni zaki wa haka ni iliya zaki wa haka lami kaga dakata malam ni za ka mayar shasha ban san me nake ba iliya don wani munafanci da kuke kullawa da makirce-makirce babu abin da ban sani ba na san komai saboda haka iliya babu abin da za ka gaya mun baka da wani sauran mutunci a idona kuna munafinta ta kun ɗauka ban san me nake yi ba to na san me nake iliya lamini kika haka iliya kai ba ba inda zaka wallahi ba inda zaka iliya na gaya maka ba inda zaka na ce maka ba inda zaka iliya iliya ke kuma wallahi na fito na same ki a nan gurin wallahi wallahi sai na muku auka mai lawaci a cikin gidan nan na gaya maka Iliya ka fito magana nake so mu yi da kai kai ni ce zakariya to ki jira ni ina zuwa kunya fi fitsararriya ti ya ashe ta iya gudu wannan gudu kamar kin ci kafar kare ai wallahi wallahi da a ce baki tsaya ba habiba da a ce kin tsaya habiba na rantse da Allah wannan kujerar da idan na rafka miki shi a kanki wallahi tallahi sai dai a ga kwakwalwa a ƙasa wallahi ni za ki rika munafinta Kina munafinta Habiba da ne nake tausayin ki Habiba amma yanzu na daina tausaya miki. Tsakani na da ke ba sulhu mu zuba mu gani shage kafasa. Ta yi nisa. Ai nisa almura munafuka annabi miya. Kai! Au, kai kuma hannun ka biyo ni? Iliya, ko za ka bi ta ne? In za ka bi ta ga hanya nan kama hanya ka bi ta Iliya. na ce ka kama hanya ka bita ka kwaso mata mara ragowar kayanta ka bita da shi yawwa sannan in ma ka bita in ka ga ba za ka iya zama da ni ba ina so ka sani Iliya ni matar ka ce ta sinna matar ka ce ta sinna Iliya dole a kawo min kuɗin ci da sha ko ana so ko ba a so na faɗa watse ma kai kai ma a buga maka kin ga mamsi ni fa wallahi tallahi sauri nake dan akwai inda za ni kawai ki bari kawai na da sai a tattauna yadda za a yi yanzu kilishi yanzu ni za ka bari to zata na walakanta ni za ka kasa bari in cika muradi na yanzu kilishi ina da kai a garin nan asal loko loko kusufa kusufa gidan bokaye da yan tsubu ka sani amma za ka bari na walakanta za ka bari a cimin mutunci Mamsi, uzirin da yake gabana yanzu babba ne, wallahi kin gani na shirya, ajan biyu ce da mu, don haka ni ce amara ƙirjin fiki, don haka komai za a yi a gaban ido na za a kin gani, <laughs> sai ni mai ado da gwalagwalai, <laughs> mun ya hamsha ya kalmar su babban su, wallahi. To ba bikin ƴar uku ba ko bikin ƴar tara za ka, ya kamata a ce ka tsaya ka bari in samu na cika muradina da burina da manufata amma idan baka taimake ni ba za ka taimaka wallahi ko ka tsaya ka taimake ni na samu na cika burina na auren yawale ko na watsa ka in shiga duniya na nemi bokaye da malamai 'yan tsubbu su min aiki wannan yarinyar laure da na kora eh kake so ta dawo ta cimma muradinta ta hana ruwa gudu akan me eh ni fa mamsi abin da ya dame ya dame ni ciwon ki ciwo na ne kawai ni abu ɗaya na sani wallahi ciwon ka bane idan ciwo na ciwon ka ne tsaya zaka karfa ba san ya zamu magance ciwo na so ke ka fama ni wai ba magana bane akan auren yawale eh, eh, to wanda ya cika ba dan haka ki tattara babba cikin karmi ki hakura dole sai kin auri yawale ne ki hakura ne ce ni dan ah, ta ni dan dakata na ji kamar butowarsa ina wayata ka dauko wayata ta ba ni ba ni dan dakata waya zan yi da shi ka nutsu ka bani haɗin kai kai shiru ne magana da shi da tashin hankali dan Allah kai shiru mun yin saboda Allah akan wannan kai mun zan ya je ba zan Allah kan kira waya zan ni mun magana ni mun zan zai ji ne Hello ke <laughs> masoyi habibi ya <laughs> eh, farin ciki na kana gida to ga nan zuwa wallahi soyayyen magana fada kurare gaki gaki kalla masha Allah ki dauko ta mimi ki dauko wanne mai zubin gulalan sannu ba ke har ke kin isan ce miki sannu watsa min kasa a ido batacciya laure batacciya kuma batacciya ki ba batacciya ba ai duk macin da za ta bi boka boka ya kala kala to ta ta kaucewa Allah kuma ta bata bat ke kuma wani daga ciki baki kiyaye ki zo sai wani tunanin san mu kike yi kin raba da da uwar shi kin hada kishiya da kishiya sai garo kawunan su kike yi laure kike kowa ke kin isa ki ɗauki suna na ki kai wani boka ya je min asiri kuma ya aiki a kaina ki juya ni ai wallahi baki isa ba kuma na yi miki alkawari muddin ina cikin gidan nan sai na kawo ƙarshen asirinki wallahi kuwa magaji Magaji! Magaji! Magaji? Basilin kuma ka kuma shafawa? To ina man bleaching din yake? Oh! Wato dai sai da hankali ake gaye. Yanzu ka kuma haka ka koma? Kai, ni ba ma wannan ba. Yanzu kai magaji, haka rayuwanka zai kare? Haka ka zama? Kai a haka kenan zaka kare? Laure gyara gyara Laure fita, fita, fita daga cikin ɗakin nan. In fita in je ina. Fita na ce. Ba inda zani. Yanzu magaji, wannan ne kuma ta shigo rayuwarka take juya kan da kake so, yanda take so? Kalle ta fa. Kar ki ƙara nuna min ɗan yatsa, wallahi kika ƙara nuna min ɗan yatsa sai na taune shi kuma na tsotse jinin. Ƙarya ne wallahi, muguwa azzalima. Kai kuma solo biyo zo roto. kai na ma rasa da me zan kira ka. Ina zina ina mai sunanta Asabe. Kai yi shiru, samu guri ka zauna a nan gurin. Shanya wannan, wannan rubutu ne an jima kasha. da magana ne a a a laure ke ce laure Lalle matan nan sai na yi maganinta in ba haka ba da sai ta lalata min aiki na ko dai mallake ta ko kuma ne mata asidin da ba za ta ƙara gane komai ba idan ba haka ba za ta gama lalata min shirina. baka so ko ka yadda ko baka yadda ba wallahi sai na kira ya wala mun yi waya da shi saboda ni ya san ai kaunar sa nake yi da aka ka dade baka yi magana ba ka dade baka ihu ya ji ta waya ba wallahi au ƙara ma kiran sa zaki kenan murya da kika ji a baba bata isa ki sai kin kada kira ka dade baka ihu ba au hello har ya daga suwiti ya wale hmm. <laughs> eh ina jin ka to maman kilishi kin dai ga yadda abu kasance ko to ina ga hakuri kawai za a yi haka Allah ya kaddara haba ya wali wallahi ni ban san wata kaddara ba idan mata hudu ne da kai ni na yadda a ce ka saki guda ɗaya in ya so ni ka cike gurbi da ni wallahi na yadda na yi mutuwar kasko saboda kauna da so da nake maka har cikin kokon raina na wuri ne ta riga ta zama kaddara ta kuma na sani ni sai Allah da kimar da kan komai kawai ta isa na mai da hankali na yanzu na kawo ƙarshen lamarin saboda haka ya haƙuri haba ya wale haba farin ciki haba annurin zuciyata wallahi na san ka so na hakika a cikin zuciyata wallahi ya wale ka yadda ka amince a daura auren nan yau kamar yadda aka tsara ya wale idan ka ce ba haka ba ya wale ina zan sa kai wai baki ji abin da na ce bane wa mankilishi <laughs> naji ya wala ka amince min bana idan ba tsoke na kauce hanya na shiga wani halin baya wale ko tsoke na fada wani halin <laughs> kauce hanya kamar yaya ban gane ba wanda bu boka he da yan tsibu da yan bori na fada kowane irin hali ba wallahi dan na mallake ka saboda ni na san me nake ji ni na san wani irin so ke maka ya wale kai min afuwa maganar nan ba ta waya bane idan kana gidan laure ne <laughs> na zo na same ka magana magana idan kuma kana gidan mai ne ya walle na zo ya walle wallahi ko a rumfan yan caca kake ga nan nan zuwa mai magana ta bai ta ya walle la mamsi hawaye fa da gani a fuskar ki <laughs> da gidan Kina kuka? Na soyayya. Billahi azimu kin ji na rantsi Na rantsi da Allah ni ma abin da yake gaba na ba wanda ya isa ya hana ni. Wannan abin fa bai yiwu ba. Wallahi babu wani wanda ya isa ya hana ni zuwa gaban hatsina. Ba isa ba! Assalamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Sassauci Islamic medicine, the number one in the world about three treatment HIV, ulcer, and masturbation. Cibiyar sassauci ta yi fice gurin magance cututtuka guda uku, HIV, ulcer da kuma istimina'i. Maganinmu na HIV ana amfani da shi ne cikin wata uku kacal a rabu da cutar. Salamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar HIV. Salamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar istimina'i. Ana amfani da shi cikin sati biyu. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar olsa. Duk karfin olsa a jikinka za ka yi amfani da maganin ne cikin sati biyu ka rabu da cutar bi izinin layi. Cibiyar sassauci tana da rassa kamar haka. A cikin garin Kano muna zuro daidai gidan zu. A cikin garin Abuja muna da kwa cikin Saya Plaza. A birnin Lagos muna nan a Alabarago daidai PPL. A cikin garin Baucin Yakubu muna roundabout na CBN. A cikin garin Sokoto muna gidan dare roundabout. a cikin garin Maiduguri muna giwa Barak Junction. Al'ummar ƙasar Nijar muna nan a Maradi daidai gidan ruwa. al'ummar cote d'ivoire muna na a abidjan sa'annan cibiyar sassauci tana tura saƙon maganinta a ko'ina a faɗin duniya cikin awa 24 saƙonka zai isa gare ka bijahi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tramol ina cikin wani irin yanayi kar ka ƙara zuwa cikin gida na gaya min tiramol kar ka sake ƙara zuwa cikin gida na gaya min in za ka yanda musa ka yanda musa ko ka ce kallon mu ka ji ko ko ka manta na san wane ne kai mahmud yanzu har cikin gidana ka shigo min da karuwa hattara ba inda za ki ci. Ka yi haƙuri yaya. matarka ta fi mu gaskiya ka yi haƙuri ni zan tafi yayi yayi yana jin komai kare nake yallaɓai kare nake na abin nake ja ni da yake gani mutumin girki ne ni lada ne masallaci uwar mu ne ni nake na kai dakta zo mu zo mu zo mu haba zakiya wai yaushe zaki dina zurmin da mutunci a idan mutane ne duk inda muka je cikin zurmin da mutunci wannan ai wulakanci ne neman aljanna kika zo yi ba zaman jin daɗi ba amma kin zauna kin yi wa sarere da igiya auren ki kin matar kwansa kai na kashi ah. to kai kai ka ganka wa kalle ka da kai fesiyo ba to jiya fa alandira aman kasbani ba yar mun ga gida fa jiya ba ni a haka wai ban ma sha komai ba kadan na sha saboda ka san muna da biki ita duniya alƙali ne da adam banza shi ko arziki na Allah ne ba na kowa ba ina jin wata rana ba kai ne ba mm, ba kai ne ba don har baka ban man gida ba zan kama kanka in bubbuga shi a cikin gini kai wai ko kai ma wurin da kake zai rinka zuwa muku a cikin ranar talata da misalin karfe 7 na dare akan Rariya TV YouTube channel kada ku manta ku yi subscribing sannan ku danna kararrawa zo mu zauna zo mu saba ha ah, Barakatu? Har yanzu kukan kike? Kina da lokaci ne. Kinga. Ɗauki mayafinki, mu tafi wajen bala kafin ta je ki dubi kayan ɗaki. Tsakani da Allah kai ma kin san abin da kika min baki kyauta min ba. Kuma ni wallahi ba na son wannan mutumin ba zan taɓa zama da shi ba Hassan nake so. Ni kuwa to da Adamu zaki zauna idan zaki je can a ɗaura miki wani auren kan wani auren kuma sai in gani. Tsakani da Allah kin cutar da ni. Cuta mafi muni a rayuwa. Baraka, rashin kunya zaki min? Da kyau. biki hmm. wannan. Yanzu ya wale, ni za ka yi haka, ni za ka watsa wa ƙasa a ido? Ya wale bai kyautu a ce ka yi min haka ba fa. Bai dace a ce ka yi min haka ba. Ji ana ta kiran sunan mijina daga tsakar gida me ya faru? Na ce ya aka yi? Ina ruwanki? Ai sai ki tsaya ke in zo kanki tukunna. Yanzu ba taki bace ta yawala ne. Ai ko abun da ya shafi yawala ya shafe ni. Ko kin mata ni wace ce yanzu? Ni fa matar yawala ce. Dan haka duk abin da zai shafi yawala ya shafe ni. Na manta? Ko nan ce kin manta ba? ni ma ai matarsa ce tunda ina kan gaba ina kan lokaci na yi kusan zama matar tasa kin ga ni ma matarsa ce kenan da na yi kusa <laughs> ina ga kike kwanta bacci ya dan taba miki kwakwalwarki yaushe zaki shiga gidan yawalan ai dama na ga miki muddin ina cikin masu rai da lafiya baki saki aure yawale ba kuma gashi kin gani ai ko baki isa ba kina rayan kuma sai na aure yawale ke ma baki saki hana ni auren yawale ba ai na riga na ga ke da yawo dai nan gani nan bari kwalelen ki wallahi ani ko baki isa ba duk da kin gaya min sai na aure yawo ke baki sake ana na auren yawo ba daga baya kenan sarka da yar duniya <laughs> a wa daki na zaki fita ne a da lafiya wa daki na Allah ya tsare <laughs> wa daki na ina za ki je da rana tsaka haka ina za a je. Ya tambaye ka kenan? a to ai tambaya ce guda ɗaya gani ne ai zaman tare ya fi ƙarfin wasa ke ji wa ɗaki na ce ya za a yi za ki fita a dole tambaya ina za a je ina za a shiga bari koma daga cikin mijina yana jira na awai aulan yana cikin ɗaki yana ciki yana jira na za mu yi magana ta kafa ki ko za mu wa dama da ji ana kiran sunan shi ne shi yasa da fito ki je can ki sake neman wani bazawa amma ya wale kan dama ya wale yana cikin yana ciki mana ba gidansa ba ne zaki hara shi zuwan gidan shi ne sai daga nan Ki kiyaye ni. Na rantsa da Allah ki kiyayen. Ki kiyayen. Ba za ki shiga daga ciki ba. Ki shigo ki ga tabarya. Ba ta tsoron kowa kun ji halayen daure. Ba ta shayin kowa kun ga ɗabi'a sai daure. Saboda aure na kake shi yasa kake tambaya na ina zani? duk da bakin yahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hasbunallahu wa ni'mal wakil kina da aure igiya aure uku a kanki kike wannan magana dan Allah in maza maza ki gaggauta ki ce astaghfirullah a a kaga mm. ka ajiye kalamanka yanzu sauri nake idan na dawo ma ci gaba aw kika tafi kika ba ban za a jiya ta kai la ilaha illallah ke kanki ake ji wallahi kanki ake ji yau daga tambaya sai cibi ya zama kari kari ya zama ƙaba ba a kan me ina ta miki biyayya amma a biya ki canja kafa ko da kin kiso kin ki hada ni da shi kuma na fuskanci akwai bokaye gaggagagga a hannun ki habayo a kan me ni wallahi na gaji mafita nake nema wannan matar zan kwasa zan fare mata na gaji da abin da nake mata kawai ne wa ban banza biyayya ƙatuwar banza da hofi kin ki gane annabi ya kafu kan me tsohuwa ina jin ki ina sauraron ki me ke faruwa ne da rana tsaka kun zo kun tsaye da ni ina ji to kai kaga kawo dakata ba na son rintin zunubi ba na son rintin zance ba na son kitifi da kilaro dakata ka dubi girman Allah ka taimaka a tsohuwar na ka taimaki maraicinta kaga dai tsohuwa ce ta tsufa ne mata me kenan kana ji mm. Yawwa so mun karɓo wani taimako ne na magaji wanda za mu taimaki yaron nan mu taimako shi mu fito da shi daga cikin wannan ko dan matan nan ta na su hawaye kullum shine muka karɓo wani taimako dan Allah muke so dan Allah ka karɓa dan Allah ka binne mana shi a cikin gidan nan kayan Allah na annabi ne kai yanzu fa kace kai a cikin a cikin mu kake me kika karɓo taimako na magaji na me wallahi dan abu ne dai aka ɗauko da kuke cewa rubu shi ne ai maka dan karbo saboda kaga ai wannan mata ita ai mutuniyar ka ce ko ba haka ba Shi ne dan Allah muke so ka taimaka mana tunda dai kaga ai ba wanda yake shiga ɗakin ta kuma ka fi dan kusa da kai sai ka dan binne mana saboda mu samu yaran nan ya dawo ka duba tsohuwan wannan saboda Allah ya wa asiri la ilaha asiri ba kika ce a'a dakata dakata wallahi dakata kawance muke na mutunci na arziki kawai ku zo ku sani abin da ba shi kenan ba ba da ni za a haɗa wannan kuku da giya ba kan me ni ni wai na ruwana a'a wallahi a'a ai dama abin da isan ya muka taho da muka karɓo mun ga aminin ne kai sosai kai ne mai shiga ɗakin ta kai dabdala wannan abu kaɗan binne mana shi a cikin ɗakin ta saboda ni dai samu magaji magaji ya dawo hannuna kun san Allah ba za a yi wannan abin da ni ba ba za a haɗa wannan jajibiyar da idin da ni ba tana ganin mutunci na ina ganin nata mutuniya ta ce ƙawance muke fa ke saboda tsabar ƙawance ce wata nake uwata kuma kawai ku ɗauko asiri ku ce wani je kofar ɗakin ta yanzu ba wallahi tuf da bakin yawo ba zan wannan abun ba ku rufan asiri mutum maza su kai ni ba mata ba akan me asiri ba za ku haukata rakiya la ilaha za ku haukata rakiya maman la to ba zan ba ni kawance dan Allah ka a'a ne ba giya wannan wannan da wannan da ko shi ni fa gaskiyar lamari akan in zauna ba manya manyan bokaye da yan bori a hannuna ai da in zauna ba malamai da bokaye da yan tsubba da yan kitifi a hannuna wallahi gwara na zauna ba ni da kosin kin ga daure tsaya magana ga wallahi na tsare sai in zan fita unguwa a ce min tsaya zan yi magana magana da muhimmanci ne warai ko magana magana Hassan ne akai yaya gaskiya lawari ba mu ji daɗin abin da ya faru ba tunda mun je mun ba su haƙuri har ma ina ta sa baki to yanzu halin da ake ciki dai yanzu da hasan da kawunsa sun taho za su karɓi kuɗin su kuma haka ne to dai ina fatan baka taɓa kuɗin ba a'a ban taɓa su ba ban taɓa su ba tunda aka bani su wancan irin amma dai barin tusa su sakwaran hali ne kuma halayyar ta me suke kurin yi ne haba wallahi sai dai masifa da bala'i ya sauka a kanka amma dai ba zan ga kuɗi in bari ya koma ba yawwa lore na'am lore ke me sabata gurin abun kunya ne yanzu fi sabilillah a ce mun je ba hakuri har ina ta sa baki yanzu a ce yaron nan ya taho da kawunsa na ce musu kuma zo su karba sai su zo yanzu a ce ba kuɗi ya wale asara rashin rabo da ganganci sai dai ya tabbata a kanka wallahi lore hmm? me kike nufi ne yo hauka nake ina ji ina gani kuɗi su shigo in bari a maida kuma wallahi ba mamaki kin wallahi su ne su ne kuma dama mun yi da su suna shigo wasu kira wani dan Allah ki bar kuɗin laure <laughs> ya wale kenan sai ka ce baka san laure ba dan Allah dan annabi laure kake mun miji kunya laure sai kuma kai in halinka ne laure laure laure to ki zama canja ki laure kawai abin da ya kamata a yi wannan yarinya ne walama ma'a rukiya wallahi da aljannu kan yarinya Allah da aljannu kan ta Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ah, ashe baki tafi aikin ba? ashe tsaya ashe dama ado aure kai ban sani ba am kin gane dakata ba kin gane nake son ji ba dama haka mukai da kai zaka kara min kishiya kuma sai dai in ji a gari wai zaka ƙara aure wato na baka ban isa ba ni ka zo ka gaya min ko ina so ka kwana da sanin cewa baka isa kayi wa 'ya'yana 'yan uba ba wallahi ka kwana da sanin ba za ta taba haihuwa a cikin gidan nan ba daga ni sai 'ya'yana na faɗa maka kenan mm. kuma dan asara ma wai sai ka kasa gaya min dan za yi aure sai dai in ji a gari wai ka aure to na dai gaya maka ba ta isa ta zo ta haihu a gidan nan ba wallahi na fita yayi sai kin dawo a da ki tsaya man ki ga hauka mai sigari kuwa sha sha a laure baba na'am sannu maman shi yawwa mm-hmm. laure na'am yau eh zan miki abin kirki saboda ina neman taimako a wurinki to me la'ada na haba laure ni tsohuwa kuma mm-hmm. sai na baki wani abu kaso a sai kin ba la'ada ta wallahi ai bana aikin banza ke ma kin sani kin ga ga ya mata ko kuma wai zaman me kuke yi a nan gurin dan Allah dan annabi ku tashi ku tafi ku tashi ku tafi don Allah kun zauna duk ta zama a cikin ban gama zaman me kuke yi a ke ba ni hanya na wuce ɗaki ba ta hanya ta wuce ina na wuce ciki da abin da ya kawo ni ki shiga ki me ba juren ki asiri ba to ai na gaya miki muddin ina cikin gidan nan sai na tona asirin ki sai na karya asirin da kike yi a cikin gidan nan in kin juri sammako to ni kuma tafi na kwana ai dama mun gaya miki wallahi in junin ki asiri wallahi mun shi sa kafa wando ɗaya da ke mu zuba mu da ke mu zuba ni da ku aga wanda zai kwashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jike na asiri na ya tono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na wani na shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un asiri na ya tono zina inna a duk duniya babu abin da take so ta haifa face ɗa namiji amma abin ya ci tura duk ƴaƴanta ƴaƴa mata ne mun zo ne miji ko akwai yadda za a yi a juya ƴa mutum nan ta koma ɗa namiji <laughs> Allah ku rinka rike jinjirin nan da kyau. Na ga hannun shi yana haba hajiya. Kowa ya shigo barkar nan akwai ka'ida da doka da za a bashi ta yadda zai rike dashi. Idan na haka mana hajiya ai sai mutane su ko ba su iya daukar dan bane. Ni da na reni isiya. Na reni wannan yaran. sannan kuma ki zo ki nemi wannan magana ki ga ba zan koya musu yadda ake daukan yaro ba a rinka daukan yaro wani sakakan suna nema su da shi ya amma mata da shi wai ai na ga a hannunta na an san shi eh. yasa ba gara ma ita din ba tana da abin da za a kalla ko da ba a so da wacce kuma ko yunkurin amai bata taba yi ba balle ta kwakwaran nishi namiji ta samu ya aka ta samu namiji sanin meye za a haifa ba hurumi ne namu ba hurumi ne na ubangiji amma na ga ba binta kadai ce ta haihu ba akwai matan bawan Allah nan ita ba haihuwa ta yi ba eh haihuwa ta yi. me ta samu mace ta haifa bacin kai akwai wanda ya san cewa ga abin da suka haifa zan sa masa sunan mahaifina zan rinka kiransa da khalifa khalifa ɗaya ne an riga an haife shi jini sarki biyu ba zai taɓa mulki a kujera ɗaya ba kuma ai kowane sarki yana da iyakarsa ko mutum ai baya miƙa ta wuce tsawon hannunsa ko ki haƙuri Allah na tare da masu haƙuri kuma Allah da ba mu hanifa insha Allah zai ba mu wasu damuna damuna faɗi saƙonka rai fa na kawo a ɗauka faɗin gurungun duba nan me ka gani ai wuta nake gani a idansa gambo kai gida dan isi gamba kenan ɗaya daga cikin goman da nake gaya maka yau Allah ya ba mu jinkiri mai amfani. wannan wace irin rayuwa ne wannan wace irin ƙasa ce duk wani abin da muka mallaka ya ƙare ta sanadiyar na. wace nasaba ce tsakaninka da su menene ya haɗa ka da su don me yasa za su ka kawo min su cikin gidan nan wani tarkace ne nake iya ɗauka ko kana so ko ba ka so gaskiya ka shirya ka ringa tafiya aiki wata da rana hanya ɗaya suke fitowa sai dai kowanne aikinsa daban ne inganci ne kaɗai yake ba da dama a ɗaura jaki linzamin doki wanda ya ciwo gobe albashi, tabbas yana da shirin ta kwana layi ne suka gara wanda suke tunanin za su fidda aiki daga goro sai dai kashi buru su maimakon ya cimma gaci kamar ne inda kaddara ta faɗa musu ina da buri ba zan taɓa barin buri na ya gushe ba me yasa a kullum baka san kalmar da zaka gaya mutum wadda za ta masa daɗi wadda ta bata masa rai ba makiyaya abin ado ne domin ko duk iyawarka in dai baka da makiya to wallahi baka kai ba kowane bawa kika gani da irin kaddarar da yake tattare da ita kuma duk abin da Allah ya shine mai kyau shi dalla saurara mu Allah. ina da buri nan fa gidan gyaran hali ne ba fa gidan mutuwa ba ne to zan ja kunnen ka wannan gida da kake gani zalunci daidai ba saduwa to ki gode wa Allah ma da Allah ya sa kike da saurayin da ake nunawa gidan wani nake haurawa kai ne ka aikata masa wannan gyaran kuma kai ka kashe ta fyaɗe kai kamfanin AA ka buga production suka dauki nan muku wannan kata shirin mai suna ina da buri jin kai da tausayawa sa aka basu dama domin su killace kansu su samu damar zama mutane wannan kuma ba su dama su ci amana da wasa ba zan kai mutum ne da kake da matukar kima a zuciyata ke in ban da ganganci da tsautsayi kina ganin ni na miki kama da wanda za a yankan baya za a ci amanarsa duk wuya duk rintsi ina son ki kuma zan aure ki amma ba zan taba bari na rasa burina ina da buri daukar nauyin shirin dan jin mai kabuga shiryawa idris andaya zango labari da kuma tsarawa okasha ibrahim a shi man nema haka ike kuma allah zai kai mu da lokacin da zaka cimma nasararka ka samu rabanka allah ya haɗari inda ta ce duk mutum da yake so ni ka da yake so don ni ku kuma wani fassara menene bambancin layi da aka daura ta yau da kuma da ta shekara ina da buri ba da umarni abdulhamid abdulkadir dan jummai kaduna kuskure tunare ne. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Hangaya TV a nan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare. Wane ne ya shiga cikin masifa ya rasa yadda zai yi ya daga kadararsa yake son a bashi kuɗinta ni in samu in biya shi ita domin ni in amfana in samu shi kuma ya rasa. ya kamata ka fito ka farintar da mu yadda za mu gane abin da kake nufi domin ka fidda mu daga cikin duhun nan to kawai ki bar wannan magana ai ko idan baka da kwakwara hujja to tabbas ko zaina za ta ci gaba da sauraron sa a'a ina duk abin da kake so ni ma ina son shi duk abin da baka so ni ma ba na son shi kai ka shiga tsakanin su da ita ka raba su matsala kan ai aukai ta sai dai wata ta ƙara ƙara a story of two souls that are in their future life together but clash with royal son of their town along the way. How the chief is think, find out in mu'amala. Kana da kima da kuma kwarjini a cikin wannan garin, kuma na san hakan ya samo asali ne daga mahaifinka mai gari. Malam nan fa gidanmu ne, kai tsaye da ku shigo mutane gida. Wannan umarni mai gari ne, kana ganin suka faɗo mutane cikin gida. Abin da muka ke ta haddi Ka cire wannan abin daga zuciyanka tun wuri, kar ka yadda mahaifinka ya sani. to ai da kin taimaka kin gaya mun idan matsalar karama ce sai na kokari na magance ta ba za ka taba iya magance ta ba domin ni ma da na haife ka ban iya magance ta ba ballanta na kai abin da matan garin nan suke ta nema kenan sun rasa amma ke sai kika same shi cikin sauki kana ganin wannan ba zai kawo mana gagarumin matsala ba amma dai da kai bana bukatar ki kara kula shi kuma bana bukatar wata tambaya daga gare ki S Clever Film Productions brings you another brain cracker mu'amala mu'amala me kike anan ba ita ya kamata ka tambaya ba ni ya kamata ka tambaya domin ni ne na tsaye da ita ta gaya maka ba ta son ka ya kamata ka fita daga sabgarta da kai da ita da iyayen kuranka ta kaf a ƙarƙashin mulkin sa kuke idan ka sake ka ƙara gaya mu wannan magana wallahi sai na cire maka makogoro saboda baka da mutunci cika shi ina ganin kimar ka to ko ni ma zaka ci kwalata ne na ce ko ni ma zaka ci kwalata ne wanda ya bada umarni nura mustafa waye mu'amala babana ya taba aikata wani abun kunya a wannan garin kai shiru da wannan magana sha sha sha wallahi ba zan bar wannan matsalar ba mu'amala duk ranar laraba da misalin karfe takwas na dare a youtube channel din mai suna eskil